wata ganawa da ta yi da ministan yaɗa labaran najeriya lai muhammed mataimakiyar sakatare harkokin wajen na amurka miss akunuko ta ce ta gamsu da kokarin da najeriya ke yi wajen bunkasa fannonin kirkire-kirkiren zamani da kuma bunkasa fannonin fina-finai ta amfani da sahohin zamani ko digital technology a turance miss cook ta shaida wa ministan yaɗa labaran najeriya cewa kokarin farfado da dandalin wasannin kwaikwayo na ƙasa wato national theatre da ke nan lagos abin yabawa ne matuka ganin yadda harkokin wasannin kwaikwayo ke tattare da ɗanben kuɗaɗen shiga kamar da yadda ake gani a duniyar wasannin kwaikwayo na hollywood da kuma na wasu ƙasashen duniya don haka ta jaddada ƙudurin gwamnatin amurka na tallafawa najeriya ta wannan fuska domin a gudu tare a kuma tsira tare musamman bisa la'akari da muhimmancin su a tsari na demokaradiyya ganin nan gaba kaɗan ƙasar za ta shiga zaɓen ƙasa. I note that Nigeria has elections coming up next year, and I think having access to social media and having access to telecommunications uh, is going to be really important. A bangaren sa ministan yada labaran Najeriya Lai Muhammad ya ce Najeriya na matukar buƙatar tallafin ƙasar Amurka domin ciyar da ƙasar gaba ta fuskar wasannin kwaikwayo ko nan Najeriya irin su Nollywood. Film, television, radio, music, performing arts, publishing and printing has received strategic interventions from the Nigerian government in the past. Nisa Lai Muhammad ya ce Najeriya ta kashe makudan kuɗaɗe wajen tallafa a fannonin al'adu da kimiyyar sadarwa da biliyon naira domin ci gaban ƙasa. Ministan ya yi amfani da wannan damar wajen kare matakin gwamnatin Najeriya da ta ɗauka a kwanakin baya na haramta ayyukan kafar sadarwar zamanin Twitter. Tuni dai gwamnatin ta ɗage wannan haramci bayan da kamfanin Twitter ta amince da wasu sharuɗan da gwamnatin Najeriya ta gindaya mata. Babban Yusufin Murai Amurka daga Legas.